jama'a ku ji da alhaji ibrahim shine waliyin habiba ya yi da habiba ga wani zali zali na wani dubu ɗari ya ja kai ma da zama da zali ya yi zama mutum shaida sai sai ga malam nan auren shi ma ne ya ce malam malam abdullahi malam abdullahi shi ne wani amina ya aure da amina ga malam malam abdullahi shi ne wani amina ko ya aure da amina ga wani gabanin isa da sa alaƙi nawa ne dubu da a kai yau yawa arawa na yau, yau ma dubu da ni Allah ya alheri ya aure maka za wani da wani